Masu sauraronmu, asalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada dai kuma ta muna kan littafin nan yarinya Nur da sarkin aljanu Shamuna wallafar Haruna Usman. Idan dai ba ku manta ba, a shirin da ya gabata kun ji cewa Idrisu ya yi ɗauki ba daɗi da 'yan matan nan jarumai da sarauniya ta turo su su kama shi. Duk ta hanyar da suka bullo sai su tara ashe ya fi su saninta. tunda suke basu su taɓa ganin jarumi kamar sa ba wanda hakan ya basu mamaki to nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba faɗa da ya faɗa matan sarauniya suka ga in aka ci gaba da haka to babu shakka wannan mutum zai halaka su da a halin da ake ciki ma akwai guda goma kwance saboda haka sai sauran suka juya linzami suka rufe a guje zai cikin birni idris ya koma ya ɗaure waɗannan jikatattun guda goma ta mau kamar ya ɗaure goro saura talatin da suka sha da kyar suka samu sarauniya suka tabbatar mata da cewa babu shakka lamarin ba na wasa ba ne don su dai wannan mutum ba su taɓa samun jarumi kamar sa ba sarauniya ta fusata ta musu bulala sannan ta ba da umarnin cewa su ma a ji a kulle su sai suka ce ranki daɗe mun yadda ma a kashe mu ba ɗaurewa ba kawai matuƙar dai aka samu wanda ya je kamo shi don haka sai hankalin sarauniya da jikinta ta ce kyale su sannan ta ce lalle babban al'amari ya zo mana tunanin sarauniya na gaba shine a sako wannan jarumi zakoki su waɗannan zakoki ƙwararru ne waɗanda aka yi wa kyakkyawan horo na komai takaka sai sun gama da kai guda ɗaya kawai daga cikin su kan karya jarumai fiye da ɗari biyu Babba abin da sukan yi kuwa shine da sun iso wurin jarumai sai su yi wani irin ruri mai tsananin ƙarfin gaske wanda kuma suna yi sai da kai su ruɗe su ta karo suna kayar da mahayansu suna gudu shi kenan sai zakokin nan su bi su su karkashe jaruman da sun kammala wannan aiki sai su koma cikin gari a guje su shige inda aka killace su sarauniya ta ba da umarni a sako jarumi idrisu su cikin kankanin lokaci suka nufo bayan gari suna ruri da gunji da ya hango su sai tunani a ransa ko dokinsa zai firgita shin zai iya fuskanta waɗannan girɗa-girɗan zakoki kuwa sai shafa wuyan jagora ya dan bubbuga bayansa wato alamar yana karfafa masa gwiwa tare da tausarsa a game da irin kalubalen da ke tunkarar so jagora ya fahimci abin da ake nufi sai haniniya wadda ta tabbatar wa idris cewa babu fargaba nan da nan sai tunanin jarumin ya hararo masa dodon da ya taɓa artabu da shi irin girmansa ban tsoronsa da mummunar kamarsa amma ba sa jagora ya tsorata ba ballan tana zakoki saboda haka sai ya samu cikakken nutsuwa da suka kusa karasuwa sai jagora ya ta harbin iska abinsa yana wani irin remi yana kewayawa cikin murna idrisu ya sake godewa allah da ya ba shi irin wannan jarumin doki zakokin nan goma da suka karaso kusa da idrisu sai suka fara mai ji na yi mai ruri yana nasa amma idrisu ko ya zo su ko waɗancan 'yan mata da ke ɗaure sun zuba ido ne suna jiran ganin abin mamaki yadda zakokin nan za su yi wa tandan naman idrisu da dokinsa a tsakaninsu ba a yi wata wata bai zare takobinsa kara kama a radu wasu irin shimfiɗaɗɗu kuma dogayen sararraki guda biyu kawai ya kai ta gefen dama da hagu amma ya raba zakoki hudu kowanne da gangar jikinsa ko shura ba su ba sauran shida suka ja baya suna jiran su yi masa diran mikiya amma kuma sun makara don ku ya riga ya gane nufinsu kafin su iso ya ɗaga takobinsa sama sai ko baki ɗansu suka duro masa amma kafin su gama sauka har ya kai sara so uku kamar walƙiya sai dai wasu ba su ba duk idris ya halakar da su ɗaurarin 'yan mata dai sun riga sun yanke tsammani da duk wata tantama ko shakka game da jarumta idrisu tunaninsu ma yanzu ya karkata zuwa ga cewa lalle shi ba mutum ba ne a'a sai dai wani jarumi ne daga cikin manyan jaruman aljanu dalilinsu ko shi ne so dai ba su taɓa ganin mutumin da ya nasara a kansu ba ballantana a ce kuma ya nasara a kan zakokinsu gashi kuma kyawunsa ya kai a ce ɗan aljanu ne idris ya ƙarasa wurin wani tafki da ke nan kusa ya wanke jinin zakokin da ya fantsama masa a jiki shi da dokinsa sannan suka sha ruwa ya kuma ɗebo ya zo ya 'yan matan nan waɗanda tuni dama ƙishirwa ta riga ta dame su yanzu kam sun tabbatar da cewa tun farko ya ƙi kashe su ne saboda tausayi suka ce mun gode saboda ruwan da ka bamu ya amsa musu cewa ab ashe kuna da saukin kan da za ku iya yin godiya don ni ina fahimtar ku ne a matsayin masu girman kai da jin mugunta a rai ga alama kuma a fuskar ku duk wanda ya gan ku ya ga kyawawa amma a zuciyoyinku za ku iya cinye mutum ɗanye saboda tsabagen rashin imani da kuma rashin tausayi suka ce masa i eh, lalle ba kai karya ba ya kai wannan jarumi amma kafin mu ce maka komai me yasa baka kashe mu ba bayan kai nasara kanmu ya ce babu shakka kun yi tambaya idan za ku iya tunawa ɗazun nan na ce ba ku da tausayi kuma duk mutumin kirki dole ne ya zama mai tausayi kamar yadda kuke jin zafin jikinku haka ma wani yake jin zafin nasu jikin da 'yan mata suka ji jawabin idrisu sai suka ji a zuciyarsu sun natsu da shi sai suka ce masa lallai mun yarda da abin da ka faɗa mana kuma yanzu za mu gutsara maka labarinmu mu da yadda ka gan mu ɗin nan ba ma jin tausayin kowa babu soyayya tsakaninmu da sauran mutane da muna ji a jikinmu cewa mun fi kowa kuma daga cikin mutane waɗanda muka fi ƙi da tsana su ne mazaje mu nan da ka gan ganmu da yawanmu tun da muke ba mu taɓa sha'awa na ɗa namiji ba ballantana mu san shi wasu kuma ɓacin ran da ɗa namiji ya tusa musu a rayuwa ne da kuma tunanin ɗaukar fansa akan dukkan abin da ya gudana yasa suka gudo suka zo nan suka zauna duk wadda ta kuskura aka ganta tana magana ma kawai da wani namiji to kwa ranar ba da ranta za ta kwana ba a yanzu haka akwai mazaje sun fi dubu goma suna na a kulla a gidaje daban-daban ana kiwonsu don mu tsakanin mu da maza sai dai kawai mu kama mu kiwata mu baiwa macizan da muke bauta su ci sai idris ya tambaye su macizai kuke bautawa suka ce kwarai kuwa abin mamaki ne ai bayan bauta musu ma akwai irin macizan da har dafansu muka rika sha don mun yi imanin cewa zai rika sa mana tsatsaura kuma mugun hali irin na rashin tausayi da jarumi idrisu ya ji zancen waɗannan 'yan mata sai tambaye su to yanzu menene abin yi suka ce abin yi shine kawai mu gudu don mu daga yau mun yarda da kai idris ya ce a'a ba za mu gudu ba don tun da har hanya ta biyo da ni ta nan to ya zama dole a kaina in hana zalunci in ceci duk wanda ke cikin garin nan da kuma duk wanda hanya za ta biyo da shi nan gaba ina zaton abin yi kawai shine yanzu bari in sake ku ku koma cikin gari ni ma ba da daɗewa ba ina nan shigowa yan mata suka ce wai ai babu yiwa haka dalili kwa ne yanzu kasa kemu muka koma to sarauniya tana da matsanancin wayan da za ta iya gane cewa mun yi wani shiri ko kuma wata magana da kai kuma ko shakka babu daren mu za a dafa mu kasancewar ita irin nata tunanin babu yadda za a kai nasara kan mutumin da ke son kashe ka amma kai ka ki kashe shi sai suka ce abin da zai fi dai ne. ka samu a gaba daure mu dafi cikin gari in ta ga haka to ba za ta wani zato ba kuma da yake mun ga akwai amana tattare da kai to za mu faɗa maka wani sirri don kada ka cutu in kuma ka kuskure to ko ba shakka za ta halaka ka lalle ka yi matuƙar taka tsantsan da kyau kasancewar mun sa irin abubuwan da ka aikata babu shakka yanzu za ta buƙaci halaka ka da kanta ne na farko dai tana da wani tsafaffen takobi ko da yake mun gana ka takobin ya fi nata ban mamaki tana da wani irin doki wanda ya matuƙar horuwa kai hasali ma wani lokaci ya fi ɗan adam dabara ita wannan sarauniya tamu tana da wani irin kyawu wanda in har ka kalli fuskarta kuma kuka haɗa ido to dole ka ji kayan saroro ka kasa taɓuka komai har kama ka ya fi sauƙi fiye da kama kaza har in ta gana ma tana iya sa takobi ta buge ka. ba tare da ka ankara ba in kuma har ta baka ruwa ko wani abin sha ka sha to shi kenan ka gama yawo na akwai wani dabi da kan lalata kuzarin jiki a ciki tana kuma dai da wata kujera ta zinare wanda za ka ɗauka ta alfarmaci. amma matuƙar ka zauna a kai to sarauniya tana iya sa kujerar ta zame kuma ba za ka zame ko ina ba sai ramin macizanta ko kuma duk in bata bullo maka ta nan ma to tana iya neman aikata masha da kai wanda kuma matuƙar kasa kankance to sai wani ba kai ba da idris ya ji zancensa sai ya tabbatar da cewa lalle gaskiya suke faɗa masa sai musu alkawarin lalle zai iyaka ƙoƙarinsa wurin kare su daga sharrinta bayan wannan tattaunawa sai ya sa su a gaba shi a saman doki su kuma a ƙasa ɗaure tamau da juna suna tafiya ƙafafuwan suna sassarƙewa ya nufi cikin gari ya nemi su harguwar da ke nuna kamar baya tausayin su da aka hango su nan da nan 'yan karta kwana da ke kusa da kofar gari suka sanar da sarauniya ita kuma ta ba da umarnin cewa buɗe kofar gari idris bai zame ko ina ba sai kofar fada ta kasa zaune ta kasa tsaya zaurenta na shida tana cikin kaiwa da komowa haka sanar da ita wa jarumi da 'yan matan da ya daure. ta ce a sanar da shi tun da ya shigo cikin garinta to ya sako mata mutanenta shi kuma sai ya amince don ƙoƙarin tabbatar mata da cewa ba tashin hankali ne kashi ba waɗannan ɗaurarin mata suka samu sarauniya suka zube suka gaisuwa ta tambaye su dalilin da suka kasa samun nasara a kan wannan mutum suka ce mata ran shugaban duniya ya daɗe mun yi iyakacin ƙoƙarinmu amma ya fi ƙarfinmu kuma a gaskiya mu mun tabbata cewa in ba ke da kanki ba wannan mutum samun wanda zai iya masa sai an tona zakokin nan fa kashe su ya rika yi kamar yana kashe 'ya'yan kyanwa da sarauniya ta da an yabe ta kan cewa ita ce za ta iya maganin abin da ya gagara sai ta ji daɗi a cikin ranta ta umarce su da su je su yi wanka su ci abinci kana su huta su kuma kasa kunne tare da zara idanu su ga yadda za ta da wannan ɗan taliki idrisu ku yana can tsaye inda aka umarce shi a ƙofar fada yana ta mamakin irin kyan garin yana kuma sauraron abin da zai je ya zo a daidai lokacin da sarauniya ta zagaye ta je gidan sarkar da ake ajiye manyan gagararin jaruman da aka kama ana kuma kiwon su don baiwa macizai ta same su ta fitar da waɗanda suka fi gogewa guda ɗari ta kawo kayan yaƙi ta basu fara yi musu jawabi ya ku waɗannan jarumai ga rana ta zo wadda kowannen ku zai nuna tare da tabbatar da jaruntarsa har in yi farin ciki da shi a da na jarabe ku ne na saka ya ku anan don in ga wanda a zahiri zai zauna a garin nan saboda ni kuma yanzu duk na tabbatar ku masu ƙaunata ne sai dai kun san kuma dole daga cikin gwanaye a fitar da gwani guda ɗaya tak akwai wani jarumi yana can a kofar fada kashe shi ko kuma kamo mana shi a hannu shine sadakina daga cikin ku duk wanda ya samu nasara zai zama mijina kuma har hakan ta kasance to kun ga dole kenan in sauka daga karagar mulki mijin da na aura ya hau nan fa suka shiga karaji wai su manyan jarumai amma sai dai kashi akwai wani babban abin da ke damunsu wato rashin karfin jiki a dalilin dahon da sarauniya ta taɓa shayar da su ita ta san cewa irin wannan halin da suke ciki sai dai kururuwa kawai don ko bera ba za su iya kama ba sai ta ɗauko ta ƙatuwar gora ta fuskanci jaruman nan kuma tana sanate kamar bata sani ba ta ƙyale lulluɓin fuskarta ya yayi ta yadda ɗimbin kyawun da ke dankara a fuskarta ya bayyana har jaruman suka gani so ɗaya sannan ta sauri ta rufe ai wannan zai ƙara tunzura tare da haukata su wurin hankoran fita don cinye wancan jarumi babu ko tantama sun isa jarumai ballantana kuma gashi sun huta an kiwata su sun yi bulbul kafin wani lokaci ta sa da an ɗora da wakai sarada kuma kafin kowane jarumi ya hau sai ya amshi ɗaya ta magani ya sha tukuna wannan maganin shine makarin dafin da ke jikinsu wanda ke hana su kataɓus yanzu sai suka ji kamar an cire masu kaya kuma ƙarfinsu ya da jikinsu to da abin nan da sarauniya yake akwai wani saurayi daga cikin jaruman nan da ke ji kamar ya kashe ta don irin wulakancin da ta musu a baya kuma ya tabbata cewa duk waɗannan alƙawura da take musu na ƙarya ne da yaudara amma babu yadda zai musamman da ya lura da yadda sauran abokansa suka ɗi mota sai zira idanu don ganin abin da ya gagare ta da har za ta ƙoƙarin jefa cikin haɗari watakila ma kai ba ma watakila ba ya tabbata abin nan duk yadda aka yafi ta gaskiya wannan saurayi mai suna abdurrahman ɗan wani babban sarki ne dalilin fadawa sa hannun sarauniya ko shi ne ya fito neman budurwarsa ne wadda sarkin aljanu shamu ne sace sarauniya ta bada umarnin cewa a je a cika idris aiki nan da nan jarumai suka su kwani da wakansu suka nufi inda jarumi idris yake kowanne yana gudu yana jefa mashi sama yana cafewa yana saran iska da takobi sai dai kuma da suka kusa isa inda yake sai gaddama ta sarki tsakaninsa akan cewa kowannensu yana son shi ne zai je cakko jarumin suna tafiya suna jayayya har suka zo gab da gab jarumi idris ya daka musu kai ku dakata ina so ku da cikin hankulan ku tuna cewa wannan mata mai wadariya ce ku tuna abin da ta muku da farko babu shakka in kuka yi nasara a kaina za ta sake wadarar ku ina kira a gare ku cewa ku zo mu haɗa kai mu yaƙe ta sai jaruman na suka fara maganganu kai ba ma sa rashin kunya ya ga sarauniya zankaɗe ziya da sarauta ta gaba ɗaya muna kallo an kasa a faifai sannan ka ce za ka yi mana wani daɗin baki in ba ka son wulaƙanta ka zo mu je kawai ba tare da wani ɓata lokaci ba idris ya tambayi dalilin sa sarauta sarauniya faifai zai suka ce ranka duk wanda ya kashe kashi zai auri sarauniya kuma ya zama sarki a wannan gari idris ya murmushi ya ce na tabbatar tare da rantse muku cewa yaudara ku kawai take ku yi tunani da kyau ba na son yin faɗa da ku ya ku waɗannan jarumai masu daraja ku yi ƙoƙari ku kauce kawai ku ƙyalin da ita sai suka ce zancen banza ai yau ko ɗigon jininka ne ya rage sai mun lashe shi can sai saurayin nan ɗan sarki wato abdurrahman ya ce idrisu lalle malam kana da gaskiya ni kam ina tare da kai kuma na baka amince ko mutuwa ce to ni na amince mu mutu tare yana gama wannan magana sai zaburi dokinsa ya ƙarasa wurin idris ya miƙa masa hannu suka gaisa ya ce wa idris kyalen da wawayen nan marasa tunani kyawun fuska ta sa sun mance masifar da ta samu a ciki sauran jarumai da suka ga ɗaya daga cikinsu ya ɓalle wanda a da suna zaton wata hila ce idan kama idrisu amma sai suka ga da gaske yake cewa ya koma wurinsa sai uku daga cikinsu suka zaburo shi wannan saurayin jarumi ya fuskance su kuma ba tare da wata matsananciyar wahala ba ya aike da bibar zaho ɗayan da ya juya sai ya juya guje ganin haka sauran jaruman suka yanke shawarar kai ɗauki baki ɗaya idris ya juya gindin mashi shi da saurayin nan suka zaburi da kansu faɗa ya ɓarke a gaskiya jaruman nan ba dan irin idris ɗin suka samu ba to lalle kwada sun gama da su cikin 'yan daƙiƙoƙi kaɗan dan kwa jaruman ne sosai duk ƙoƙarin da idris yake ta yi har jihar tabin ya tsawo shi ne ko za su ji sun sha wahala su miƙa wuya dan a fahimci juna amma ina bayan kamar sa'a ɗaya da rabi ana gwabzawa sai su idrisu suka samu nasara kan jaruman sarauniya sun kashe hamsin da uku suka ji wa tara rauni suka kuma kama bakwai suka ɗaure sauran kuma suka gudu suka koma wurin sarauniya a guje suka ba ta labarin yadda lamarin ya wakana ta ce musu ab kun yi gudun mutuwa ne to ai ta za ku tarar kuma ban da wautar ku ai ko da kun yi nasara kan wannan jarumi kashe ku ballantana kuma ku ne aka yi nasara kanku ta sa takobi ta ta ɗauke musu kai kasancewar da za su ƙarasa wurinta sai da kowanne ya zubar da makamansa wanda hakan ya sa babu wani motsi mai tasiri da za su iya yi ɗaya daga cikinsu ne ya sa azillewa a guje ya samu nasara haihuwa doki ya zabure shi kuma umarnin da sarauniya ta bayan na cewa kada a bar shi ya kai bai amfani ba dan ku ya samu ya fice har ya isa gaban idrisu yana zuwa sai ya zube yana ahiyana na cewa ka cece ni kada ta kashe ni ashe zancen ka gaskiya ne su ko 'yan matan da suka biyo shi da suka ga ya isa wurin idrisu sai suka toge suka koma suka sanar hankalin sarauniya akwai matukar tashi duniya ce mata baki kirin ta ya kunci ta shiga tunani da magana ita kadai ta sa aka kawo mata tulun giya ta fara kwankwada babu kakkautawa tana tunanin yadda za ta bullo wannan lamari can dai ta yanke shawarar fuskantar wannan mai ta da kanta kuma ta amince a cikin zuciyarta cewa duk ta yadda za ta yi sai ta ga bayansa sai ta fito da kanta ba cikin shirin faɗa ba 'yan mata biye da ita ta sa wata daga cikin 'yan matan ta yi masa shela cewa sarauniya zan kaɗa ziya mai girma tana son yin magana da shi ba faɗa ba saboda aka yi mayar da takobinsa cikin kumi ta matso shi ma idris ya matso amma duk da haka dai bai saki jikinsa ba ta ce me ka haka ƙasan mu idris ya amsa mata cewa hanya ce ta biyo da ni a salima na zo wucewa ne kawai sarauniya ta katsai fito dakata ka sani cewa kai mana barna mai dimbin yawa a ƙoƙarin da muka yi na kare garinmu daga bakin da bamu sani ba kuma ko kaɗan kada ka ɗauka zan yafe maka ne kai tsaye haka kawai kuma ko kaɗan kada ka ɗauka cewa ka gagare ni ne a'a a dalilin ɗan ƙoƙarin jaruntar da ka nuna ne nake ganin ya kamata ka samu arzikin yin magana da ni akwai jaraba da na shirya zan baka in har kai nasara to sai ka ambaci bukatar ka biya in kuma baka yi nasara ba to dole ka amince in yadda na ga dama da kai sakamakon barnar da kai mana shin ka amince jarumi idris ya ce ya amince ya kara da ce a jarumi ba a kin takala sai sarauniya ta ce tsere ne kawai kan doki zami in dokin ka ya tsere na to kenan ka ci jaraba in kuma doki na ya tsere wa naka to ka faɗi jarabawa sai ka miƙa wuya sayar da ne da kai abin da ɗan hamidu bai sani ba shine babu komai a cikin wannan tsere na dawakai da sarauniya ta bukaci a yi face ya wadara musamman in an lura da irin gagarumar sharrin da ke wurin da akan yi tseren ramuka ne aka harhaka masu zurfi sannan aka sa wasu irin masu waɗanda ke da tsananin tsini da dafi a jikinsu mutum yana faɗawa to sai dai wani ba shi ba wanda bai sani ba babu yadda za a iya taɓa ganewa domin an bi ramukan allube da wata irin shimfiɗa da kuma turɓaya yadda sai ka rantse babu komai a wurin shi wannan doki na sarauniya a gabansa da aka harhaka waɗannan ramuka kuma ya samu ƙwarewa matuƙa yadda duk ya san wuraren da suke babu yadda za a yi afka ta wannan hanya sarauniya ta halaka mutane masu ɗimbin yawa nan da na aka nufi fili sarauniya tana kan ingarman dokinta yana tafe yana harbin iska 'yan matan sarauniya kam sai murna don sun tabbatar da cewa ta faru ta ƙare akan wannan jarumi wanda ya wahalar tare da kashe musu mutane waɗanda ba sa murna daga cikinsu kawai sai dai ɗaurarin 'yan matan nan da ya shigo tare da su cikin gari su babu abin da suke sai jimami tare da tausaya rayuwa idrisu don sun tabbatar da cewa tasu ta zo ƙarshe kuma sun yi mantuwar sanar da shi wannan tsere don an daɗan gaske ba irinsa ba babu damar su tsegunta masa kuma babu damar su nuna bakin cikinsu don sun san sakamakon hakan sai suka yanke tsammani da shi jagora doki idrisu kuwa sai haniniya yake yana wata irin rawa da tafiya yana ɗanɗangala ƙafafu cikin ƙasaita dole in ka gani abin ya birge ka aka saki dawaki suka ruga a guje shi idris bai san abin da ke ƙasa ba amma abin mamaki in ana cikin gudu sai ga jagora ya daka tsalle a ramukan ne yake tsallakewa maimakon fada cikin rama zai kasance yanzu akwai tazarar gaske tsakaninsa da dokin sarauniya kai ran na har 'yan matan sarauniya sai da suka tafa idriso bayan jarumin ya dawo har ya dan huta sai ga sarauniya zankaɗe ziya ta ƙara su tana zuwa sai ta masa jinjina amma fa ta ciki na ciki ne kawai ta dube shi ta sake duban jagora ta ce lalle na da kai jarumi ne kuma dokin ka jarumi to sai mu koma fada ka faɗi bukatarka masu sauraron ma nan za mu sa aya cikin wannan fili kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan yarinya nur da sarkin aljanu shamuna wallafar haruna usman a nan ne muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya